Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa, shirin da ke tattaunawa don samar da mafita kan al'amuran da suka addabi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau ma shirin zamantakewa na akaran ƙasar Ghana ne, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka La Muktar Abbas ya ci gaba da tattaunawa da mutawakil Muhammadu Karki da Hafsa Kadiri English kan batun tarbiyyar yara ga jagoran tattaunawar da jama'arsa. Yadda ka nuna kar ka samu dama har kana kula da yara. Daga cikin maganar hajiya ta eh. tabo inda eh. ubanni da eh. dama yadda yaran su ke kai kawo ma ba su sani ba. Shin ba za mu ba waɗannan ubannin uzuri cewar su ne sun fita nema ba wani sa'in kan a dawo gida lallai dare ya to. Wannan ina ciki kana ciki hajiya na ciki na'am Allah saka muku da alheri yawa yanzu haka ba raibon kai ba mm. ka ji ungon karki eh. ka ce waye samari ko waye wannan namiji da ke kula da ɗan kowa to in ban zo na ɗaya ba na zo na biyu mm. wallahi ba ba mm. fariya ba saboda me kada mu bari in uwa ba ta yi wa uba bai ba kai dan uwa fito fili ko da ran shi bai ɓaci to wani aƙidan ne a yanzu ana guje masa saboda bacin rai saboda bacin rai wani sa'in <laughs> eh, ka taba ka taba dan wani ka taba dan wani ka ja hankali kani ma ba ma ma dan wani ba kanin ka kanin kanin ka ba ko ce a ah, kai kai hafin min shi ko matarsa to ce ka ga abin da kanin ka yi problem din ke ina son shigo game da eh. batun maganar da kai eh, eh. ka ce wasu maza suna yin su fita saboda su dawowa gari ba su dawowa gida da wuri mhm. amma yanzu idan za ka duba mhm. kusan a ce matan ma sun karbi aikin mazan warai ko. eh mhm. da aka ce a rijalu ka alal nisa ina ji kusan yanzu yana son ya juya Domin yau idan ka tashi da asuba, ka ce za ka daga fadaman nan za ka je kira. Mm-hmm. Motan da za ka shiga ina ji wani bus ma sai dai watakila da direba da miti. Mm. Duka mata ke tashi. Mm. Su je su nemo ciyarwa, suturtarwa, biyan su kofi sun wasu yaran mata ke wasu zaman sai dai zaman majalisar ba gawa eh. eh jana'izan gawa ba gawa a je a sha'ar a taya matan ita da ta je ta nemo ta kawo ta zo ta dafa ta yi wane ne akwai namijin da na ji ya ce wai shi mace ke duban shi eh yana buga yana fariya da wannan To idan irin wannan ne ya zai ya kula da yara. Eh, eh yanzu haka PTA. Mm. In za ka je PTA meeting. Mm. Out of 100% ina ji 90% mata ke zuwa PTA. Matan sun fi sha'awar su tafiya da yawa. Ba sun fi su ke zuwa. Da yawa sun fi sha'awar. su a ce musu su tafi. Shi ce su tuwa ba. Eh. Ina jin wurin shekara goma kenan baya. Eh. Muna zuwa PTA lokacin yara na zuwa primary school. wallahi muna zuwa PTA da mata ƙarshe da aka ban ma shefin mace na ba saboda tana kokarin zo na ce ta ce mana domin gaskiya magana ta faɗi gaskiya ne hmm. wallahi in ka je over 95% mata ne aka ce a zo hmm. PTA akwai school da na je muka je PTA sun fi mu yawa na ce ma an ce yana na ba mace ba zan manta ba wallahi to yanzu duk waɗannan abubuwan da mm. muke shaidawa mm. ƙarshe a lokacin da ‘ya'yanmu za su zama matasa matasa kuwa su ne ƙashin bayan tattalin arziki a lokacin in ba mu iya mba ba ‘ya'yan nan namu irin tarbiyyar da ya kamata mu ba su ilimi da ake bukata in mutum ya kai ya iya yi addinin shi da shi ya iya yi rayuwar duniya da shi in ba mu ba su sai ka ga yaran nan sun tagayyara sun zama wa al'unguwa matsala mm-hmm. su ne yau wannan fishinan gobe wannan fitinan yaya za mu yi yaya za mu yi mu mm. bayar da wannan tarbiyyar ta wace hanya wani sallon rayuwa za mu iya amfana da shi mu ba mu domin karshen 'yan siyasar nan su suke ɗeba su yi amfani da su su 'ya'yan siyasar 'ya'yan nasu sun kai su turai su ba neman ilimi bayan sun wuce 'ya'yansu za su komo su yi mana su yi jagoran 'ya'yan ni dai na shawarar kamar da ajiya ta faɗa da su yanzu kowanne babba ɗaki na ba gida na ba ba kawo gida ba hmm. ɗaki na fesa hmm. in kaka ya shigo gida to ya zama dole balle ya fita unguwa to ya zan magance wannan shine a ringa kafafunan gari yau unguwa nan na liman an tashi ana kira kamar yanzu ai yanzu ka tashi za ka je neman matasa ne eh. ko eh. zo mu taimaka ya za a yi mu ga mu ciyo bakin zaren ko to awa ne gari fina bata bayan nan naga ana mu soma shi cikin gida to eh to eh irin sa kenan mu soma dai kamar dai mu mu eh. soma cikin gida kan mu fito cikin gida. wani naga fa gidan da ba kullewa da wuri me ya kawo haka to kai na sa hannunka in an bu karshe biyu kai kulle gidan nan a'a na ga ruwan gidan nan fa ana using strong mita na abin nan kai kuma na sa hannunka ina ganin an yi haka a gano mai bata ruwa ko ba za a gano mai bata ruwa gida wannan yin sa yayi wuya sai kun haɗa kanku shi ne amma an shaida sai buƙatar hmm. haɗin kai hmm. a samu fahimtar yadda za a tunkari wannan ai magana da na gaya na ce da babban gida eh. wani kaga an an an kashe maciji ba yanka kai ba da sauran rina aka ba mm. to irin wannan kenan mm. shi sa babban gida shi ke tasowa da Victor Power din sa ya ce wane shi ne uban gida shi ne eh, mai gida kaga eh, shoda eh, shi ne mai gida yana mm. fitowa tun ɗakin ba idan ba shawara tsakanin ma'aurata yana kawo matsala domin shawara tsakanin ma'aurata sulhu da abubuwa suna zama suna shawara inda za su iya ma gyara lamarin ɗakin su kenan. <laughs> Yaro in yana da wani matsala su sanya za mu magance shi. Kuma kada muna shagwaba wani yaran muna barin wani. Nuna wani fifiko kan wani. Kaskanta wani kan wani. Mm. kun gane wannan ma yana kawo matsala sannan ma a zo cikin gida kai dai har yau da yau na wurin yaya hurɗa tsakanin matar da miji eh. kin kawo abin da tsakanin eh, yanzu muna son a taɓo waje wannan farin eh. domin wani sa'in shi miji sai ya zamanto da mm. cin zarafi ne ko gaban ƴaƴan shi sai ya wulakanta matarsa ya gaya mata duk abin da ya ga dama bai kula yaran nan nan shi yasa nake so mu tako daga wannan shi ne nake gani kaman ya kamata koya wani abu na tsakanin ku dinga sakewa akwai waɗanda ma suna fada ya'yansu ba su san ba su sani ba su sani cewa akwai matsala cikin tsakanin uwa da uba kuma uba ka zama mai tausayi Domin kai ne fa shugaban gidan, mm. waɗannan duka na ka, mm. sannan mata kuma ta zama mai saukar da kanta. Mm. To a nan wurin za a samu zama ya yi kyau. Amma muddin aka samu kowa na ɗaga kafada, in ya faɗi, ai ma ban yadda. To inda da samu matsala kenan. Kuma muddin kaga kamar na ce shawara ba fira tsakanin mata da miji. akwai matsala. Don wani na nan idan ya shigo cikin gida ko daki, hmm. kowa na ƙoƙarin ya kama kanshi. To kaga wannan zama bai dace ba. Ko da ma kuna dan wata rana ku yi ta raha ma gaban ‘ya'yanku, wani kirkiro wani abin ban sha'awa tsakanin ‘ya'yanku, ba ta da miji, yana bari yaran nan na jin daɗi. Mm. Yana kawo gida a yi zaman lafiya. In akwai matsala ma yaran na iya sani su ce, a ah, me yasa kika yi haka? Kin ga baki gyara ba, ki ma dadi laifi. Dadi, kai dai yi hankuri. Ko dadi, ai yana kai yara ma na iya ba iyaye amma muddin suka ga kamar kullum ku dai kamar kare ne da kyanwa ko eh, kyanwa da eh, bera ne ba su shiri gidan ba za ji daɗin zaman gidan ba balle yaran masu ma kansu ya haɗu sai ka ga yara sai su da yi, wanda suka ga kullum shine mai haha ba su kusantar shi ana samun yara da suke kin iyayensu mata saboda watakila suna gani suna muzguna ma ubanninsu ana samun yara da suke kin uba saboda sun ga bai kyautata wa uwansu amma muddin idan akwai haƙuri da wa ce understanding fahimta tsakanin ma'aurata eh. yana kawo komi ya zama lafiya sulhu yana kawo komi ya je daidai amma muddin idan ba wannan cikin gida gida ba fara, ba wasa ba wani akwai wanda ya ka ga wani uba da ya zo ya create wani abin ban dariya tsakanin matan shi eh, yaran na zaune o ya create su ma su yi dariya kana zama da yaranka da matanka ma wani sayin ku zauna ku ci abinci tare muna ganin turawan nan suna zuwa picnic da iyalinsu wata rana doki iyalinka ka saka su mota in kana da shi ko in baka da mota Ka haya mota ka fita da su ku je ku samu ku ci kawai ku dawo gida mm. yana hada zumunci tsakanin iyali baki ɗaya amma akwai wani yana gani ma tafiya da matan shi ma haramun ne masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe Yanzu dai a madadin Alhaji Ridwanul La Muktar Abbas daga Akran kasar Ghana da tawagarsa da dukkan waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. allahu za ya kare mu baki da.